studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangangan ka salamu alaikum wa barkan da alwatu wani kan ya diza sun su diku ga kagi studio kalangu faji kara tonin da aron duhun kuna irsfa kararan sai kala matinir te kan ganan zan kai mu dubir mai hannu za wundora. dora dirko gila sabu dimu zan kai birima a sintin kal za do haire za zan ka hai ngai no zan ka gag birima mu bori ngai no ga don don dai kulun ngai no ga hai kul tasi har mo no kan wat kul borai go gan wa butu amma zan kai birima din sikka gwara zan nan gu fon zan kai birima din asigu bori haire no gu kokari im zan ka ga sene ma murado kulta si kalwat kan cine zan ka tongubo wata kan chen zan ka ginga kutte gubon sai kan ganin an bai kan wani dingan te har yanan wani mu har yamuno wani kul hairaye irwin dan tar bore kan gin kan gagsine ino ga zan kai gagsine birma am dugu bore wajen fandara irganda ne studio salayen fuwara madam zalika kai hairano kan kaga tuwir sai irfaji karawa bon ufanda kayan irgan kan brasi suro bon bon bara kan gana bayre guso ira alhalai bon kan singne ibrahim amadu banya nga mu irgo ga funna kayan dalga kason haja maryam nga mo sata kan ga tanga mi si kai goy altal nga na funirse o funda kayan karan ka gudu studio kan faji karawosi to madam zalika da koyi irin sintin darin zan kawo birma wat fo ci nigi sintin ga te za wundera zan kabir ma wo igi sintin ga te za wat kan a sintin ga wani dirau a sintin wani sanni mhm. wati da ne mi zan kabir mai o sintin o wat kan da ag bai hankai gogi ci ngasi mhm. o wal ba gest no borga ta sai an bai kan gesto din kan gogi tems ag da ag bai hankan no gogi mhm. wato din ne zan kabir mai sintin uh, to matano bir madin a igatera wato borai wa biyar ma sintina dai nigisan ka di dino matkan aga goron da fuwo rabin boda za fu mhm. zan ka tun girbi ni ga da nga mun ga moy zai nyum hal ni na donan da za tun ga na ga bai kan ga moy zai wonge mi gi nyum no mhm. da ni ga moy zai nyum ni ma dandanan da muka amine babu fofo anya fofo ami fo kan ga nan borfo kan fun tarai da daka aga bai kan iga fu zam dotti gino you know. bor kul kam beeri da ma don don da diya a furfuwora wal binda a goba fo ndarano an ya fofo ai babu fofo bor kul adi mhm. o oh, ya di no zanka biri mai wai ga tidda bore kan ga zan biri ma la sabu gumu mhm. ine kan haire ihim ga ha goida wali him galla kaldam zan kai biyar ma dinga an bori gumo mhm. sun dir samu gunmo television ngai mo ngai mo ifoti don don don kai zan kai don don di television wo ifo na gizan zanka don di ai wo ai du ai di yan ga television wo si kan ka sai gwamni kulfa ai man di hankan television wo kan da kala ago zan ka bon wadan a sai kyara sai bai kulkan ga gite mhm. zama so irin sambu for example ka kan go kwalakwal mhm. a go tele ganda wati kulu le sambu ba sa aprendre tela sabai sai walbin da ka kai nai dai jiri ka go kai jiri gu izai je ka ga sai tele gande hay kul hande no iste wundora ba don to ni no ni ne koy don to ni se wallahi ni ga ce ce gu ce wai <laughs> igogu goro isi isi ba bai mo hannu go salangai sai hay isi ma sanna isi ma wallahi kal daidin farga son kai hambar kal daidin kaga tunan din da gabi gana sai tunu koy tai sai haya kan aici walborum telawi mu telawi o me kal yadin zamdi man ti yadin tela wo gozan kai sarno fa asigi hansi sigi hansi ai ga tela si tonton ni ga si tonton hay kul ma ga. das tonton haikulu forai na goguguna telara asa haikulu sasi Goma ima da ngamu dondon iri na mai forai yaidin inguwa ga kan da si haifu zama kala ira gorgo fori yango dimbumbo haifu na si agudu bai rai kyalai aga kala bai iga mani kyarga bori ga ba kyare amma bar kan go watkul tele gini agudo ni mumat ki gumar gunda gyama madalla hmm. amma ni go tele gine ni su bor kul bai wor kristin bai da fata tarai boda da fun tele adin dogu koi tarai ngande chalai problem no za dai kan aman donai ingande si hin goro mhm. wat kul de kyar ngwaro no kal ni da mi yegu zuru kan se fura go gor koi <laughs> to man ga bir mai amante nadin mm. to madazalik bason da yirge kai zankai biram aron wo songo mata dizan kai son biri ma gote da a sigite mi wallahi sigite. kim kwara na sigite ir sigir zan kai biri fa mhm. wallahi zam son zanka nimidi zanka go fanda raga dira nin dottijo ni gork sino izo monubo dottijo ni go ka da ginai irwo watu kan yirga bai din di ni dotti go ka ba mantin yano ba mantin babu no mhm. hal dai ni di a berin dinin ni koi no gina ta ga jarasi amma son ni izo bumbo hay aga dini go jinay jar wallahi satan asibar borgo kam asibai mo hanni go ka ni ka ni bi saga ni gina ni segu soli kal dai dukro min wi sangayim ka sai izo wo ga dai gina wa ga ta ise no gi ye girbon ha ko in bir mai fodi min go teri isa ise ni faham to men gano talogo wallahi nyangai wal baba yi wala i kullu marga kullu ir kullu no guna talogo nyaga ago baba ga ago gork siniga mm -hmm. zam wato din ba gorkisin ga fur izbir maira gorkisin fallon ko dadi ni zo go talite agoga harte fandara kan mante aga diya makar su ba safilla amma hun kun zaro wo ni izo dan dan talite fondo rani gorkisin on din wallahi ni gin zara ko gagarnu yange mono ya kan siban mhm. to ni di wala ya dinga bir mai wasigite irkul dono talogo wallahi irkul dono talogo Lo haji amarema. Aran sa tamu aran go tangam imsi zan kai dangoi. Aran warin do hare sanne wo mutun aran gin ma butunda kanga na zan kai dubiri mai hannu za wundera. Zan kai ma dubiri hannu za wundera. Mhm. Ka zai da zarki yanai mai zalin doha ne a bakin Mhm. Ita da tun abai da zan kai ikin ne ne da mhm. yana inda ne na za ka ci a abai da yana mhm. a mahabai da. Ka mahabai da zan ka hankali abote a mahabai da a fatiyar mahagai da waro zanga tafiya da to ikal imadan lokal sai babo wa han ko babo kai dai dan yan wani din yan wani la ma yin sai da san yan wani gudura dan su yan wani zuma da hagai da gayeji a jirma ma wa gori yango babobin da ifo ko karkan babo him ga kan den yan wose kan ga nan yimu duzan ka bira ma mutta an bori babo inda ne mu take ki hakan ize jin wawa kan ga nan zan am ka kuma da ne am zama babo ne da kan wadi to ifo san da yan karan ga bai kan haire go gidi zan kai bira ma do are wallahi hajiya san dai dubin mhm. san dai da ki hajiya mun kun zan kai san isma saniya isma saniya bi da lokali Son zankai ikwale ya ɗi dalla toli da bi zankai inda ne wani inda ne wani inda ne wani. Zanga biri ma kan isi ce wallahi man tinga ne kwanda ikwale ra hajiya. Na bi kwata lura in ka ne wai zan kai ka ko da na kai ka ci wai kwaya ah. in zan ka kai ran ka je fa da yi ko wa wa da ba to mo ai ne da bira maman te fu ya dinga ba ko kol asibore tonton yanda ya dinga asibore tonton hakiya ma za su ne in ba ta in sun ba hal da zan ko wuda fatta mai yana go kana ipo da ta goyi ai da ya iri zan hima ma ma da na da hakika a lote. A gizo kwata man gana kai. Ganda mai yanno charban de. In ganda mai yanno charban da mai yanna gana. Zai biya kun wallahi irin sun da kika yi rai irin maga kullun da. Zai ran kai de wallahi an koyan tarai da mai yanno bi sara. Zai jin cikin Allah sai yin dora amma ta tarai kan koyan gonda kan ida mai san ni wa mace a zuma ne ni ji ne ni ji da ya ne da ya da sara. To a aji amare mirge karan gair ganda kan barasi sorobon ibrahim gumo a ganda bere guso ira laharai bo ibrahim aran gwanga nirse iddi kan borbo biyan gon kan ganda bere yan idi mhm. kan zanka kan go fondara a mhm. birma ga lala ga biso kan go fu mhm. sanga dinga fonda bon mai ta gino zanka gudu an dunya ta ji fono go bangase kan agdi to no dimo aran di mata no zanka ma igihim ga teda kan gannan za wundo rabun bobaram du mai hanno wallo kolam dugu bore tonton zamni di fonda mhm. bon bo bir mag barmai to zan ko abiri ma sintin dai kalu kalfu mhm ne mo da babu dan ga ka ayi no ga abiri gina za to ga haiwala o oh, za ina hai mhm. zan ka za ta kan kina sintin ga can ga haifo bai mhm duka kan bin kai bai ka charra mhm. za wa din kino zan ko abiri mai sintin abiri mai mo ifo mai no ga hagoida a hayyano ga hagoida abiri mai Mhm. alwa tun kan cin zan ka go goite goi mero a himan da no a herei ina faman ni ka ni wasu bori zama fotimo da ngumo a kokor ga du zan ka bon laru ya dinno don kaman ta kon tilla kanera i zan ka faman ni kala am faham bi hanna di lala mhm. zama haira wa kan go di wa kan askar kan ga yamar go aga hamburan di bi so kan ga kar zam kar yan wo dinni zan kai donan din da nan kan i gudu na no tun kuli muturin mutte wallahi sima bu amma haira kan ga zan ka dan fondo lakal kanera to mhm. kunu du zan ka ga hangani se da hmm. bayan zan kai kan wani biri mai hannu kulu ni hare din skar isi hottula isi hottu amma boriyan no kan yan gugor ga sarwa dinga yi zai gugor ga faka dinga yi zai izai lakalai kani ga zan ka biri mai din isambu a fatta sun dora nyanwo da babu zo da bere da kai ne bilma hinkanta suwa kala sai gorksinai do mm-hmm. kariyo bo zanka bilma kana kanyen wadu babu hundi bero ran bo agdu azam kariyo nigdi hun tangon kara futa cigu har fu wai go hundu folon kara a gona a wai gono babo kai no gono donc bore me ame ti kan kan zan kam du biri ne hanno dan mhm. zan ka ime ame wonno dan talite iga dan fondo ka seta ga halam to nan kano zan ka ga talibe kan go bori wa bai mhm. donc biri mai hin kan tamo zan ka asuwa kaltarai mhm. tare gork sinaido ta hang sinaido hal zanka birimara agog marksine ba zanka hanne yanke en gonde birma to kulu gonde saye amdu birmi hanno mhm. amma hala taraidin akwai kan zanka yam yan bon kan sinne birmai to kuli ga diksa kuli ga mo agte zanka kan su du birmai hanno mhm. a selo zanka wo amma fu de no zanko birma bun bo bo ya hanna fu na ga sintin fu wono gabun da tarai mhm. zam zanka lokaci kan a koitareji mhm. hal para ngai wo responsable yanno lokaci goni kan dola kafu mhm. kawo isin ga tandanga alman zan kago tarai ne wadi babu su bai nan kulkan ago zarora isi bai nan kan ago cinora mhm. isi bai nan kan zankago kundi kulkara hairai warin no kai yan gingai bai bai dai kan inda izo inda yano himga kali amdugutun amdugute alberi dugute alberi ba da la kanga labocin su ba so kundi kulkara dottiji ce kantigo to kul dini i dini bonara zankai ite zanka ya mhm, mhm. ni la mhm. o na zanka biri mai hin zantamo kolo lakkolo agidwa makaranta a aseno n'o wo halin da lakolol makaranta mhm. igini alfaga di cewa di mhm. kai se cewa di yango din rayu gobe gogite Ita kayan gon kan mai nini ke zan gini mhm. zama zanko example na gwaida don ga fero zanka ka digino Zanko ga digi don don ni kan ta albero kan goga no bere in fa ka a adirfu fu a gol lakol ni goye kan ni gite mu gwanda bu a influence Mm-hmm. zankan ko kudu an sanyan an sanyan kan singa bondar zabai dama tondi ko tondi ko yango na hunkuna baje boy yi ha klasera idi sigari han klasera to mm-hmm. tondi ko nugo baje han klasera nugo sigari kan klasera zan kai gogu dini e zan ka dini kan wogi ni tondi ni kan ta ka ba e eh, di zan ka ko fuda du sigari asa di ni di han kan dara aga hanya to madalla zan ko alberi da mm-hmm. fu kaltare alberi me ami himi mutase kali Mhm. to iro hunkun zan kai tarbiya hankan no gona go gisara an sar tarai no ir sambu gono gaji bisa ir bombo ir alama ir na mai ra zanko di banga hay ir na mai ra borbi nango hare Niger mhm. yanwo bora kud izina gate donc ba tarai nago dago ga hasarauta ba babu wani no dia agagayi wani su boni bora kan kam ninge kam gaksina abirima fondara son kan irin ni bonta na sara kan bo kul sibai mu dukin gizo ga bora gon ka ban dukin gizo ga no son bora ta na sari kon ni justice fa <laughs> to din kan da ka bora zo ga no an hasara wala alite ya bine nin da babo din ayi tamma aran wakala da ala har maran ka cerga zamni kini kinim zan kabiri ma hansa sewal ma dalla to kan goga ka kulsar ma tarbiya do hare to biri ma do hare dir sambu fonda mo mm. fonda bongi mhm. hingana zan kamudu biri mai tonton wal wundora wana din na se da ko fonda bon ag sarwal matano o fonda bon fonda bon biri mai ofis billahi man ci biri mai no mm. biri ma kan go bo dizan ka fatinga hundora danga mm. a hanga sinai gork sinai izai Mhm. inda ne gini ga foru cara zam yi ba zan kan foru tarai am ko tara am foru am dubi charam mhm. zam char mai chindi gon kan zan ka sin ga duwa hundora dole kada fatta tarai hang sinai do na ga duwa mhm. amma hade a to nan kano zan ko fonda bon na ga foru bo kul ka ja ga foru da bo kul sa kali kan bo kusi moy kusi ga da kaga kan kata hayi hannu ga ka lura ka kata goyi hannura to kul zan ka fonda din dai no ga sara fondira biri mai wo zanka sai wanta bon kane ne. Mm. da bayan zanka i banye kulkan ke izu futi amma ame fondira biri manu bisara to no te zanka kan i biri fonda dir tum mhm. mo wat kulir gane zan kun zanka ngai no gutu suba albere mhm. to wo kan fonda bon na du biri mengo no ga ciya suba wallahi ka kan biri fonda bo wo asiti asubu da hay kulkala ka no kan amandu biri yam hanno Mhm. Mhm. a gini amte zai gini amte kwayi hanko mhm. a gini amte yanzu kari beyi bokul kan zankano kan tunda hayewo hayewo an bora kuro hay tonan kan bora asinga hay kan kaman to goyiji to kul bora wo ngo abandai a asinga al umma ton ton koyni ga ngo ka aksine kunna sin katikal hasaru hasaru minna katal umma si a can yi gaba zanka a birima su zanka mu kwalfon da bonnan kul am tenga bayi Mhm. zan ko biri mai a abun guda ba ta ima albere ma ima mhm. ga ne da goi hannu teya. Mm. to ibrahim rige karanga irga maryam sambu wo kanga tangam ga imsi zan kai goyi aran ginga haire ga sinanda kangana be kang zan kai bir ma al hakkuno ngaise goymo no ngaise wallahi ya je ni san tangani mo kan ibe hinga de zan gwanda al hakku nan fon a la duwa a legislation ti yi bon feri to ibrahim matandir te kangana hayre min gai zan kai bir ma ta mu wani son zamani gogine o kir goida kan da internet te wo kan zan kai iwana da bai fone an albere him te kan nan zankai tarbiya an bori yiti mm, mm-hmm. albere bun bo im zankai la hakai ben gai bon fono mm-hmm. tu zankai la ko albere bon mm-hmm. zankai wo matkun kan non bite abiri majini mm. mu kokari ma wanji ma bori ma hangan da bori ma kuru amma din kan ba ka zanka ga to kunnin hasarauti mm. zama a gwanda ga zamu dubi mai hannu wani banda ira zamani zamani gwagine wo kan kan ka mm-hmm. ta halka son tele an tele kan zan kai guguna kun je ra ne kan yan hankuna tele folon ko shan yan gon kan zan kai shigun fa kun je gon kan hundi ko yan gon kan in zan kai ngai kan ba antan ni se zan kai challenge hinini ni guguna filmi challenge wani hinini ni guguna mm-hmm. oh amma hundi yan mo gon ka halka son bor yan mo gon kan igonde irko ni no hina amma isingai izai kuru paske idan gai bongera kan zanko ini inge izai samugu bisingai bumbai isiba haikul kan lamba zanka ga ne bakar zanka sai ga tonan su ba ingi dai no gini hinanji in fanda im tanki gaba nigo fanda ko ci am te hakul ka ba nigo mo danga go niga harase to ni kan woga harase go ta hakul ka ba su ni dai na ga hinanji mhm. ya dinga goji na gini manta albere dai no gide wala gino zankai shi zankai ya dinno hannu man gogina degi no kokiya wala hal kokiya bumbo gogina ni ni gogina ni albai kan inga sindi fonda kan galan baga zam dinga lan baga ni go tunga ga mhm. asilan bin gogina gami asilan bayan tele mo kan bore go guna ba ni sindi shen ni sindi kwar sindi anten shen bobu mhm. alwa kul kan kina ran go tele go ni zan kai hayyan gon kan za isin igo ibaga te ni ga bai me ni ga bar mai me ni kan talbero mhm. oh din su ba mo nan barmai ni zan kai gare ni ne su bai ko fo amma goya mu yan gogi ce tele ira ni gogo ni zo go goro aran kul go goya mu iguna ni gogi mila hannu gogi zanka no bir me hannu eh zanka ni go ga sarmi ya dinno ya ni ga borai go bir ma zanka bir ma irgo go hundi bai da ngara gumo mhm o irgo go hundi bai da ngara gumo zanka bir me wo man tundi bai no mhm. zanka bir me wo an dunya ba fune har kano mhm. labu sanni no labu sanni no an dunya ba fune sanni no mhm. ya dinga irin kai girbon bumbo sokona buwar girbon guna gidi hankan ga zanka hanse da hankan su zanka hanse irin da gudu kan yan mhm. su ba gihirgi ke zanka yan kayan gwanda berai gwanda bera danga labo na fa dotti je iran place in dogudu in labo mu dogudu gudu zanka hanniyan kan ga labo sambu labo mu dogute labo hannu. son da mm. bumbokir fa kare da madam zalika haire zanka haire magana karutu. ane kan son zan kai biyar ma kan sa gosar sar bumbo igogi mhm. zan kai nan imti han ki gbanu mhm. ane zan kai no imti han ki gban ga hairai mo da ngai salin ise ane zan mhm. ka binda da sar mo kulu nyango ga ne da te mo ba bono ane dinga burin ka kullu him ga kan badan kan na zan ka mudu bir ma han na za windora zan kawo eh chimino da bayan kul zan ka eh, da ate kuligine ba bono da sari mine nyango no an ka seni gine nyongono no mhm. eh de bayan de man ko korbando kan way bore go goy diga abi way bore go goy zam so hundira ni kaga gar hundi koyo kan talbora de way bora ba fo su goru mm -hmm. zan kai di koy la kol gorfoni gidan goy goy zini gidan ko zan kai ke kila kol katai goy zo ki katabun bo isbe ba fulai kan dinga zan kai go mm donc zan kai wo zan kai wo itarbiya do hare mm -hmm. hare zanya zababa inge kunno him gidan kan bidan zanka a tarbiya mbori mhm. zanko har da tarbiya man bori to kulman ta babu hinini eh, nyango hinini him gane bara kunna go zababo madalla nyango de babu kulgon da tani mhm. to ifo ti goyen kango bore ibun boda se kama ti haire ibun bo kango wunda sanga bore kango tare gwargi sinai bore kange yankande ngai gag sine zankai bir ma do ngai mu danga go ki mi te zan kai biri ma fandara o bore kan go tare kan hinga kan daga gisine gor gisine go bore borbo bu gonde kan gin bada o danga han kai yim gite kan nan zan kai tarbiya bo o o am an kan dai bore yim gite kan nan zan kai tarbiya ambo da ta bore ima irmi ye irwate ana mai ga mhm. irmi chardi irbun bai ina bai kai kan nizo kan nizo no amma ni gor shino wanda kai ne wanda bere Mm. wani waima inda mm-hmm. mu gondo fondo am nizo biri mm. a gondo fondo ala kan kanci nizo an hatente amma am kata mm-hmm. fondo hannara amma hanne boku sinde fondo ba ne beri gunda kan ninda fat seri fo wani waima gunda wanda ni bor man manay bum bo nim ne bo su sala ni zai se mhm. an ne bo kum sala ni zai se ne bare gi bisina ne bi bon no bon to ko hasara non go temi ni bon bo se ni bon se ni go ga hasaro te zandi ma ha go ni zanka furkuna ga ce mhm. oh to ifo tiyan banan kan garan se karan to nan di haire ga zanka bir mam do bori in Niger labora oh in Niger labora tiyan de ke to nan da haire do zanka bir mam boyi haire Hmm. ima su ba zankai nan kanno gibi mai da hundi bayi hmm. hairai bumbai hima ni zanka dani talite ni kai ma fahaman di kan wani mintagoi hannuno kalmantin da gobu kalmantin da gobu lakal kana ira ni ga fahaman di hmm. zanka mo in mu da lakal na sai ina da ni zinomi a gwanda lakal don hala a dugu bai hankan gubo da hankan su bori ani beiga ban mhm. to kulu ni wo kan goga kurbi ni gobi na se kan i hanna ne ya ilala ne ya sai ilalo mhm. a lala te me mhm. hadda ni kuryo ngo bori jira wo kan nin da go te ni gobi ni gobi jira banda ni gobi di mat kan di ma gogi jiran da hal adira wo shi bori ni gogi jira wo hansi aga hansi me zan ko aga hanse an sare no ne redresse zan ko borgin ga dirise am bori ba da aga fonda tanno nigin ga bilme yeka ta fonda ka ko. soko aman ba fonda tan ni wonu ba de am te iza hanno kangal umma nafa mhm. kaman ti kain oh. kain kul de richar kare ho <laughs> ah kariya wo su boni zan kase oh kariya wo mata zan ka bilme no bare kango kariyan lalajin te da bayan ingan dingai zan kai ba iberi zan kai lakala siya kani ga koyi ya dinno ngono gidi bora zan ka go a te alberi nigidi babo da babo siganji fo chanu hmm. nimir ta babo kan na hayno ba iberi ba aberi hmm. alakal wasu kan yi a hairai ga gobodin gobina da kai mo gono o ago bon wora an traumatize an sari na an trauma gune traumatism hmm. ago alakal era alakal di gito nan wa tukul kan cina dinga haire alakal su kan haire ga o zamir wo di ka ne yan mo kara haira ga zanka kar zanka kar zanka gihin hamburin ga haira kalam to nan no kulka a hira goga nar kul zankai ga makanin ninu. Hmm? za a ira fun nariyan kul zankai bina sarom sintin bin hasarau no sintin yani ga hal a to nan kano ni zai ni go ira ibine shi ni ga ni nari go ni hal a to nan kano ni ka ibine sar sabdir ke dini bubun bo zankai dinga ka ni mhm, mhm. ome dini bunu buyan su dori ga ni kan ti hairai zami gidi bora gonga dorandi ome zam ni go gi dorandi to ibrahim amadu irgaran mm. fonda goy da tunyo mm. karante sido kalangu faji mm-hmm. karawo bon ai sabu ai sabu lo haji amarema so ir er mi karanga ir er inne ifoti mm. gag sine kan kan kande hayre se mm-hmm. kan ganan in bai kan zan kai bira mawo goino kan gonga ginda bandai ga iwo za su na kan irga sai dai ga tun irga hayo irga zamkai mhm. discriminare ya organize margaya margaya irma zamkai hayrai haywai feri bo mai feri feri ma zamkai biri ma bo mhm. zamkai wo biri ma puno a puno zamkai ima ga dubiri ya hannu mhm. ifaham donc à travers à travers margaya ayo radio ra télévision ira le kwale ira lega zan ba zan kai ki ka zan kai maga o girbocin didu ki ka irbor bi labi zan kai maga to wodin fondara na ran margante kan gana mamu dugu bore laha ban kai biya ma mu dubu bore ke irma ya ma mm-hmm. a ta wani mu fandara ayo zan kai ya da zamani kanga da internet tai zami ibrahim bumbokir sambu borno kanga da bayre guso ira la halai mm-hmm. yan bumbo tonton zan kai in ga internet yadda sun kai wa hajiya zan kai ibo zan kai hayo zina zan kai sarwa hajiya ibo zan kai education wa sarwa c'est vrai internet wa internet c'est vrai abin da kuke anno abin da kuke lala internet dinga kurara son zan kai ne premier infant da zan kai wala industry ya kini so Duka yin dina kuma ne wani ta yin ta internet tura. Ba hajiya, ai a internet Mm -hmm. internet ko kote fo aga bori kote fo a si bori mm-hmm. to ga ti kuna ko kote a kan si bori mm-hmm. in kun zanka internet to rano haiful hayaful jima hayaful mm-hmm. jima ida don guna hayya in furo in ko kuli mai ra kuli mai din kan si bori din yin ji zanka kaina zanka kaina ana portal tambu ago kuli mai dila isi institution in mai din da hajiya igogi guni gini ga mamaki man gano zanka ko hala fili mai din jima mhm. filmai fili film dai har can dai su bori hajiya wala internet to an tara mhm. dan kote dan mhm. kote mu bori kan yan kai kan yanzu mai bori bai Don wani internet tura bala ko kan haiwa kewan jika ba te ajiya ni ga hinga fura internet tura ni mu tura kuro da ajiya ni ga dude ne ku kuro ko internet tura don ku ni zan kai kan san ba ilakalai go koyan wuga walla ajiya no dinde ne dinga haiwa sambu dinga haya kul kan haya kul kan haiwa ga te haiwa ce wanda ka ga kai mhm. na kolo haiwa ga te ba su ga kwalo da ce hajiya a su a go internet dora to mhm. ni bi wai kan yin da kiran mu kan ma. brema iga ba ke yan wa hajiya iga duwa internet dora mhm. zama ha ko mun bai iki ne kala ko koi internet dora an ga ko koi te shash. Mhm. amma majorita hajiya zan kai da yo ke yan wa su la kalora an san gira waza fofotai fotai ima fotai zambu ima dan ima he hajja ta dace ya dinga wodin kularan diyo ga kan wunde za wunde biyar ma no mun te gubori Hajjiya za win dai biyar ma ima ga in ya ga wadin yan bonza hmm. haran di guna zankai zankai woni ma hajja portable mo ni ima hin hmm. internet wani ko kiya sai portable a gondin ga ayo agon dinga me ayo en de wa agon dinga peut-être mi ga hinga ko tiya no portable kai ne ko dai kan da zumbula kol ya ki ni ga inga ke tilana ni zumbuni go manga mhm. en ko gin sambu wal imta ga wal haifoni ba ce. Mhm. amma ni bi haiwai din android dai din kara do ko Allah hajiya abunan sai sara hmm. to ifo tike yin kan garan se kan ganin zankai bi da mamdu guborin shalla labowar to wallahi ke yemo kan gaskiya mhm. inda gaskiya zankai irga zankai hairai irma zankai aiki kasin irma sai a mugorin irmi yama zama zanka wo yama yallo ga tasu ilana ni bi ni bi lakin ne lakin an duniya ke jira wora ni an duniya ke jira wo burin inda no kwai ne e kwal aiwai ma inda mo de la ko te aiwai zankai ma kai wanda kai inda mo de la ko te inda mo dogin gai bukaro wanda se mhm. zan kai iga koi gi ya magni mhm. zan kai wa kyau wa kyau ara mu dun kuna de ban sai hayu ne si hayu kyau yan ke sa suwa se kyau yan hayo e eh, kol wano da alquran kyau yan mhm. kuna hajja da ban sai ifo no ba ai mana bai wakai ai man ji hankan bo sai ai kukan ni ga sai ka dai kyauyen woni ni ga sun tindo ni ni koi ni ga don don ne kyauyen woni ga don don ni kun ba me ka ni kuno ni ba ni sai ka ga dinna keyo mai kani ko keyo di dinna don to hajiya din ko ni ga te mhm. ni su problem di di dinna ko yan zan mashin yan ne gona hayo yan ne gona irki ya kini ya kini to dai na mai kani ko keyo wadi hun kun dai ko za ai ko man tai ko da din to hajiya e eh, di zan kai zan kai birma zan kai birma mace mhm. ima sintin ima ayo ima nakal da zan kai mace zan kai mace zan kai mu kyau ekolo eh, zan kai mu kyau alfaga kyau yango zama kyau yayin ka kun agi tunan ji a ji tonton a ji tonton mhm. gwamnati mo maji gwamnati madi irse zan kai education ora zan kai birma mate mhm. zama airai hinne airai hinne a cite ka dai ji ko ga tidi yango gwamnati madi irse ina ma ima lakolo hanse ima zan kai no i alhakai wo ka iman daga fahimmatin mhm. zan kai

bi kaddai bibi hajiya kaddai bibi to irko mi te bora kulgo ma aran ah, se ko mi kan zan kai ah, se dogo irko mi irga ma ga. maga irga aran fondo goy mo de karantu studio kalangu ah, faji karawo bon kan irti an kan ti zan kai mdu bir mai hannu za wundora to madam zaleka gwamnato ifo tiga aksine kan gwamnato gihin ga kan da zan kai bir ma do hare za wundera bun bo mdu bir mai hannu hal bai koy lokkol bir mai wo gwamnato sin sin ga bor izo birin sai piiri maa wo zan kaga tunun da no wundora ba da fur lokol no biiri maa ka a du in ga na kwanda in ga na kwanda lokolo inga mo na ga berin in mo na ga berin da ya dinga gwamnati wo sandan zan ka kai ni biiri mai wallahi gwamnati har ka sara nya da ba ba da gwarka no oh to ti sandai yankan janga dubir mai hannun aga kan da zan kai se eh, wani mudir sambu son zamani digeyo portable ego television ego ha internet to ade ha kulgo eh boro iri a zamani portable da da television ngai dai no ye zan kai sarga tonton <laughs> ngai dai no ye gi sarga tonton ni muti zanka girihin kai zaga portable sambin se ni wani gogu goro ni goga guna aga funni sai portable ra han kan yanga aga mhm. ka tarai ni sai nin kan tinyan won suwana wallahi eh, ni suwana ha television o da ka go television o do dan telecommando sambu aga di ga na ni funni sai haifo haifo ya ra kan nin kan tinyan kan na haini sabai wallahi to son television o do portable zan kai asabbe sai zan kai su ba kyau wallahi saka ye guna di ka go tela gine igdirgan kan ga go ba lokol o kan yango lokol o kan yango fu ya bin ninga ya isbahu wa san sandu curku sai yi ne bara sai tun ka koi gu curku su dimman ti wo kan ago gu gundin bannu amne hare singa amne hare singa man cha ban na a asitun to ni gandi television da ifoni gina sai wo da portable wo irwo kalde hasarauki kan dir sifa da zamani si sur internet to kalde hasarauki kan dir sai zamni gidi zan kai furo internet to diraga haifo yanka tare kan manhagunda a manhagunda ha bon guda bai har yan yi midan yi sai internet bon igi so bai igi guna man no zan kaga kyau asikyo man no zan kaga na gudu biri mai asidu asidu asidu mm. to rin di zan kai kango funda bon mu oh, zan kai kango funda bon mu biri mai lalano kan da mi yasha hmm. biri mai lalano en eh, nin kan ni mandu du biri mai hannafu nin ya din babu ite ite ite ingai mini eh, biri ma hanse ni wangi dole ni ge fandara dole nga dai gati wane ya zan kai wa kan gidi gidi solution ai wa han kan gidi ga zai gidir ga windiwo bir mai lala dai no kanda da zan ka wo bir ga bori as asini kai dai no tare ga ifulalti ya dinga du wundo ra bir ma mon bori ba ko tare asianse asianse me asianse matkul ki ta sanse da sarwa sar dai no wallahi zam tare fanda bon bumbonga ndi kala ino ga kyar bai mhm. ikul sitai yoy wo fono ga fo chabi bir mai fo na ga ngo ma fo na ga bu bir mai fo kan jaso kan borgo ga mil fu man taidin to fanda rawa na ga jaso din wallahi to ifo cin kan garan se haire edo wani wani son zamani hay zam don wani wo fisibillahi zai man komise to son wani wani iman hay ce yango dai kan ai te haire yai se wallahi irzan ka irmi ka tele guniya mhm. go jiri hinka jirgu misi tama tele gunu watu go tele gande kalimo izai ga kalimo izai ga sara yodin cim kwara no kalimo zai ga sara nim ceci bora sai lokaci kaina kan agi hinga gor tela gine ga tela guna da da san anima na ga ba mu guna nim tela da ba mu koi ga furun muradu fora mhm. murada hannu fora ma dan tasun yumiyan da zanka kan beri beri no wal ma da ma don don da habiyan ni a dai ni ma don donan da dai fora goy goy bunu bune dai wanda yayi zanu mhm. da arusi zamo non gubun bo goy wani kan borgi hin ga arusi arusai dan e wundo imti mhm. ni mi dan im yayi dinti amma telawo wallahi man faida zan kai wo la gun yango ir zan kai bir masti wallahi la da portable wo kan gidi zan kai zan ka kai ne yangai wo wallahi han fo yangai bino wo sar yan fo dum te dai di 2 ans wal 3 ans portable gasa go gidi nan nan gundi askanis wallahi to kaman te la da internet tai ken fona ngutunan da haire ga kan ganin zan kai mu dubu mai hannu za wundor hal bai gisin tun kwal. to ce yan wa kan ga iga te ise da igiti za wundora zama haira yan goni kan yan ikoi lokwal mhm. ikoi lokwal igbai kan giti lokwal hal ba ni zo to lokwal furiyan hal ni ganan te ladin gandi a dondonan da yan kai ni kaina a dandanan da ba i e o a non so ta se ma dandanan da ka biyan kai kai na hal ba agu koy lokol a mhm. ha yau kai kaini fo kan gudu hal agu koy lokol an sare wana do koy na mu wa kan yan wani sanni addina gonu makarantai gonu non go kulga feri mhm. kan yan yi sambu jiri hin kai zaga koy din si hin ni zo gadan za jirgu lokol nim kwanda makarantai mm makaranta te en même temps gote makaranta da to lokol ni ma da lokol agi hin ka kutte kerbandi wallahi wadi nga hambara hayaga barmai igudu bir mai hannu igudu bir mai hanno hal bayu full ko gonga sama fonke wanda kai mboga ne za funo bir ma man tanga seno bora mon ginga se igi kim wallahi izu kulkan man bir fugu bori wallahi da ko lokola metro sihina a walla sihina eh ni man ni izo bir za fu Nigi ne borfo kan go tarai ma bi nse bir yangono baragte wal chawandi yangono baragte asini ka gite ker ker bande me ngi wo chawandi yanne inamti man nami hmm. o ho me den izo ri go bori kai igu na se amma izi kam site tusu wallahi chawandi ko sin gaka yandi bai kusin da ah, mu a bar kusin da muradu fa zamin go bumbo no sikai mo gicha che kan tite hay ngi wo sandi class ora bumbo metro bumbo no ga yi kan buga asba sala zama ga be ka gin lokaci sarin gisi asikoi ginum eh asikoi ginumi asikoi gini na dinga son haire mu kokari zan kai mu dubiri mai hannu dubiri mai hannu fu bare mi zai biri fu wallahi izbo bugo ga halki fondaira a kul biri mai yangai bar mu di zan ka kai ne yan jiri gujiri iddiziyan igo haifu han fondara isbai kul kan ranu ngaigu i mahangi mu kaga kan fondai wo ba ya ga bakarandi ya dinna aga bakarandi wajen sabbai sai wal aigo ke yanto nan dinya ngai da baba iga da gwarka sinai bumbo bara kulum kan badan kyar kan zan kaiwo mhm. irmi biri ma hanse zafu sanda dai da an sar kewo mongo mhm. adam makaranta mhm. bora sigan yihin kara afu a bisa bara goga tan da je ga wundi kwarara da zan kai te ngai mbonu suba eh, da te je wo sino eh, da zan ka te wo man te ba nga bon sai na te bon nya dinga ba sai na te zam zan ku kulkan te no hun kuna ni din babu wo kai bo siye gidi ndun yara bi oho me wajin sabbai sai bu bono iri himir mu di zan kai sai mu tunu iri mu di sai zamu hun kun zaro din ni zo te furku wallahi din no ga mado din mhm. kan ta yirayo zami sine kala filani izo ngono go gidir gundi fanda ibon ngono go gidir gidi solution han no go gite yakin ngono bore dorandi to ni dia din na tarbiya mo zafu ni izo tunu a buri a cewu a te borberi ni nino wallahi ni kanino ka nino bora kul nino labo bumbo kanino to dinung fomu zan kabir ma mm. nyungu hindi seno babai gatan mm, nungu fallo nungai gaba ah, ya dinu nungai gaba <laughs> nungai gaba sanda kun zaro wodi koi kila sabu babu wasi izbir mai rafa mhm. iza wo baba wanno amma da sara nya wanno wadin hmm. wo irga mara wat kulir hangaira amma di iz te furku babo sine kal nuna na te furku zam sai baba songo iskai ki zai gunmo hankan yi gogite mhm. babo ni tunu za 6 heures du matin nini ni ban kare da ni ni goido han fankal kin da yeka ifa bai gogite fu mantin yango bonno haya ye o me an sai no songo do birma wo dan yangai dai no gogizan kai biri nyaŋay mo hinna si hina mm-hmm. isi hina babay mi yega kay ngandi nyaŋay dinim kamba dan kyar kamba zan kai tunandi ikul gwamni no mm-hmm. ikul saye no o amma dai ni mu kai men dame na nyasi do lokolo bumbo noro bana yango no hanfo yan nyanga no gu yega yego lokko noro ban zan kaisi de bankara no nyanga no gu yega yego bankara dai zan kaisi hay kulkan no da nyanga no to ne da bora sigu go ni kan no rufun se mata no agitena to son yangay nidi isiga kaningay mo di wadi son bor kuno kunno gungudu buriyati akoy gungu commerce kayni kayni te hallo kolo gutun bora gudungi zo lo kolo no ngo zan kay ndu dai bira me wallahi yadin no wallahi way boray wo kay go gurzu gay zan kay banda fa wallahi kal de afo yan wo gon kan ir koy do dai na funu me mhm. sino way boray go ngai ko kar kulte izai mutun wallahi zami ga bay kan ga izai ditu nun gai sai nitu amma ba bay wo kay afo yan gon kan manti yadin no barakulu ay sig borkul kagul nyano baba ne se gorka sinino da lokolomo kwayni ko ta haranga mu mhm. kul kal dai dum kamba dan kyar kambara zan kai wo bir ma wo hansi hal dai irga ba lokolo mu te lokol hanno dirga ba makarantai mu te makaranta hanno dole kal ya da zan zan ka iman bir mai hanna ta sai askyau askyau ba akwai lokol bumbo banzano asibai an kasa go ko lokko asibai an kasa go ko makaranta wadin sabbe seno ma dinir mu gabi da naga zabora go ikaina amu bai wane i wane ilalano madan zalikir garan funnugo karan ka wuri studio faji kara wose studio faji kara mu aran kan ir fa kare ikul zan kai bira hare yeti kan zan kai bira ma zan ko za hai ingani ga biri sa zan ka sintin charam ngono biri ngono zan ka bai kan suba dingu tunu ininga dan fonda hannaran hem go woni ngaman gate zama asiburi woni kul haire da bandaga nago bore kir burni studio kalan fora ar mamat ke ninga fa kara da maru funganen dibo irman fa kare kala da bora kan ganda bere gusira alhalai bon ibrahim ahmadu banya nganda tumadan zalika kan kagutu hayre maga Da dalga kasuwar ganda sata kan go tanga misizan kai ne dango kan na altel nga mo haji maryama ngono kaga tu amaga ir studio kalangu faji karamu ne no irgaga yara se ar mu fundu gwaran kan kan tur hanga se aran kan suru danga hanga ner ir irgo garan fundu bai wadda kan dirga aksine studio kalangu faji karawo ga irganda mustafa ayuba nganda sayin isaka da yi hadiza san sidiku ne nirgna ran se mu foi bani kalir ko mirke bai hanis foirum du fokir kan tonan Thank you.